أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأخيار ‘Yan uwa masu daraja, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka ta Alwahada African TV. A yau da idan Allah za mu kawo muku wata fa'ida ce mai matuƙan amfani wanda za ta taimaka ma 'yan uwanmu ɗalibai da malamai da ma iyaye. Wato addu'a ce na neman wato samun ilimi ko mu ce maganin karatu kamar yadda muka fi a sani. A wato addu'a ce da idan mutum na karantawa zai samu karatu cikin sauƙi zai riƙe rika abu da abin da ya ji zai daina mantawa sannan Allah zai sanya ma karatunsa albarka zai samu hasken wato ilimi wannan addu'a tana da matuƙar muhimmanci kuma yadda ake addu'an ita ce shine za a riƙa karantawa ko bayan an yi sallah a roƙi Allah da ita wannan addu'an sannan duk sanda aka buɗe littafi za a yi nazari za a yi karatu to sai a karanta ita addu'an kafin a fara nazari din, sannan har wa yau ana iya karanta a cikin sallolin dare da sauran ibada da addu'o'i mutum ke yi to sai ya rika karanta ta lalle zai ga tasirin wannan addu'a musamman a wajen samun ilimi mai yawa mai albarka to sai dai tsokacin da zan ma 'yan uwa masu daraja a nan ita ce shine mu san ita addu'a ba kamar miracle bane mu sani addu'a mu ɗauka addu'a ibada ce kuma idan dai kana yi to tabbas Allah zai karɓa ma saboda haka ka yi ta yi ka zurfafa kar ka rika sa wa a rai kana so idan yau yau ka addu'a gobe ka ga biyan bukata a'a ba haka abin yake ba ka dai yi ta yi insha Allah Allah ya ji kokenka zai biya ma bukata kuma za ka samu biyan bukata da izinin Allah idan ka riƙe wannan addu'a musamman ga waɗanda suke son su samu ilimi mai yawa suke son su daina mantuwa su rika fahimtar karatu su samu albarka a karatunsu a takaice ba tare da na cika mana dogon bayani ba ga addu'ar kamar haka bismillahir rahmanir rahim allahumma ahrinni min zulmatil waham wa akrimni bi nuril fahmi allahumma aftah alaina abwaab rahmatika وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ya arhamar rahimin wannan ita ce addu'an da ake karantawa domin samun haske na ilimi da samun ɗaukaka da fahimtar karatu da rashin mantuwa da rashin ɗimuwa da dai sauransu a kuma daga jin addu'an ka san abin da kake roƙo kana cewa eh, Allahumma harni min zulmatul waham Allah ka tsiratar da ni daga duhun ɗimuwa kuma kana roƙon Allah akan ya baka ilimi eh, da haske na fahimta da dai sauransu ba sai na fasara addu'an ba saboda kada bidiyon ya tsawo a takaice da wayannan kalmomi nake cewa kar ku manta ku dana mana subscribe ku like wannan bidiyo sannan ku yi sharing din su saboda wani su gane su